Bodiya. Suna shiga jirgi da ke jikin har yanzu ba wani kwari tuni ta yi barci a jikin Rawan har sai da suka isa. Amur ya nufi gidansa, Rawan ma ya nufi gidan da Bodi. Suna zuwa bayan sun yi wanka ya yi musu odar abinci suna cikin cin Bodi ta ce, Bodi am, ina ai in an yi aure mata ce mata ce take girki ni dai a duniyar mu in an yi aure ba a siyan abinci mata ce take girka da kanta ruwa ya numfasa zuciyarsa yana yana ba shiga wata kaddara kuma ni da na sani ban bari grani ta faɗa bode an yi auren nan ba a zahiri ya ce da farko dai ƙasar ku zaki dinga cewa ba duniyar ku ba domin dukkaninmu cikin duniya guda muke maganar girki kuma ai kin yi karama sai kin girma zaki na yi kafin kin koya girkin amma yanzu ba za iya ba kin ji babbar dama ta yanzu ki fara zuwa makarantar boko da islamiyya ki karatun sallah ki san darajar kanki sai ya mace kuma ki je ki ceto kasar ki tare da tabbatar da tabbatar masu kasancewar ki bakar fata ba shi zai kawo na kaso ga rayuwarki ba haka kuma ki ɗau mataki kan fyaɗen da aka miki da karancin shekaru bi ma'ana cin zarafin ki bude ta bude baki tace lafi me ya faɗi kuma zaki san menene amma ba yanzu ba ruwan ya faɗa ta ce fuska ta na ji zan yi karatun amma ni bazan zan koma kasar mu ba a gunka zan zauna kuma ni baka faɗa min yaushe zan haihu ba in haifa wa granny kawaye dafa kai yayi na ni kam ban sani ba Allah ne kadai masanin lokacin da zaki <laughs> to ni kam dai na kusa haihuwa ka siyo min kayan yara na ina haifar su zan musu wanka in sa musu in goya su in kai ma ina ce kai ma za ku goya su kira ga kai rawan yayi eh dan Allah zan ki bari na samu ne barci bo ina gaji wallahi je ko barci ban yi ba ya kara son gani yana hawa yana hawa yana hayyewa gado misa ita ma ta yi ta kankane sa ruwan ya share ta barci kawai ya shiga yi abun sa hankali kwance ashe tashi ta yi ta je ta dinga kwaso kayansa a durowa tana jerawa a kasa wai za ta gyara ta ninke sai jarrawan ya farka sake baki ganin yadda ta hargitsa masa kaya duka budi me nake gani haka me kike haka menene haka wai zumbur baki sai tana ci gaba da ni nake kayan tace ni gyara ma nake fa ba ni ka bace tashi ni na gamu daga mona waye ga an gudu ba a tsira ba to na gode ki bari duk kayan an goge a goge suke fa jiyar da kika kara ya mutsatsu kin gaba. baki da lafiya ke bari mai wanki zai zo ya kwashe ya kuma goge mara lafiya ai ba ta aiki da kira laba ta bar kayan nan ya hada su waje guda tare kiran mai wanki ya kwashe daga wacce rigimar sai wannan rigimar a ƙarshe ma kwaso kayan kwalliyar da grani ta bata tayi ta ce sai ya mata ko jan baki bai iya rikewa ba bare shafa aiko sai da ya mulke mata shi a gida aka shafa ko da kuwa irin farar nan kamar aljana haka aka dambara na bakin ma ya kusan gamo hanci Dabi ta gaji tana tsalle tare da kallon kanta a madubi ta jiyo ta masa kis tana nagode. Ruwan da binta kawai yake da kallo. kai da sassafe ta shi ya hada musu kayan karyawa domin ya kai ta registration din school. Da kyar ya hana ta yin wannan kwalliyar mai kama da aljanu. Suna mota ya fara mata faɗa. kin san ai yanzu kin fara saba da mutanen kasar nan ko kada ki dinga jin tsoron kowa in ma kin ga mutum ya baki tsoro ki dinga karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah zai tsare ki kuma ya kare ki daga dukkan sharrin mai sharri ya mata registration din school mai hade da islamiyya tun safe sai karfe biyar ake tashi sannan an sa ta primary kasancewar ta girma da zaman nursery a primary 1 din ma duk ta fi su girma take suka bata uniform aka nuna mata ɗakin da za ta shiga ta cire kaya rike hannun ruwan ta ce buddo am mu je ka samunto principal din kawai tsayawa kallon iko Allah yi aiko baɗi bata shiga ba sai da rawan bi ta tallafa mata ta sa ta fito gaban principal din da maza masa kiss abinta a dole na godiya sai da aka raka ta aji sannan rawan ya tafi tana yi masa bye bye asibiti ya nufa kai tsaye tun daga shigar kusa kowa bin sa da kallo yake wanda bai san dalilin hakan ba aiko sai ga amur dariya fara kawai yana rike ciki iko Allah an gwancin ma sai an nuna mana ana yin akan latti akan titi a ah, lalle ango ka sha kamshi ya karasa magana yana kara kirkicewa da dariya batar da wanye yace wannan wani irin iskanci ne wannan na zo na ga kowa ya gaishe ni sai bina yake da kallo kuma kai ka zo kana min dariya madubin gaba motar su yayi ya kalla o ya kalli gefen fuskar ka me rawan zai gani banda dan bariren jan bakin hodi wanda ya sa ta masa kwalliya tun daren jiya ne ashe dai yayi wanka ma bai fita ba shi kuma bai sani ba ma bare ya wanke da kyau shi dai ya san ana ta kallon sa ita kuma tun da ya dauko ta daga gida a mota in ta kalle sai ta yi murmushi ta ce kai kyau ashe duk kallon nan na wannan jamakin ne kuma ita a wanta ado ya ta yi mishi numfasa ruwa yayi kawai ya kawar da kai ba tare da ya ce komai ba yunifi office ofis yana shiga ya wuce tare da wanke fuska yana wannan yarinyar kan wata rana sai ta sa na fita daga na fita ba kaya ma ina ga karfe birni yana yi ya bar asibiti domin ya je ya dauko ta a school aiko tana ganin su ta fara washe baki ta zura jaka da gudu ta ce ta rungume sa rawa ta bude stop this ke baki san kin girma bane ƙara game sai ta ce to ai ina kai mijina ne kuma ai sai na haihu zan girma <laughs> na ji to sake ni mu je ki shiga mota mu tafi gida ko ruwan ya faɗa sake sate ta shiga gaba tana murmushi suna cikin tafiya ta kalli rawan kan ta ce la ina zan bakin fuskar ka waye goye ma rawan ya murmushi ruwan ya yi mata shiru boda <laughs> am ina jan bakin yake waye ce ka goge maza ba sa zama da adon mata shi yasa na wanke kin ji ko turo baki ta ta share ta share sai ita dole ta yi tunda ya goge alamun kiss din da ta yi masa har suka je gida ko kula sa ba ta yi bata ƙara yi ba yana buɗe mota kofa ta tafi ta kawai zama ce ta sa hannunta a baki a falo shi ko yana shiga wucewa ya yi wanka ya ɗauro alwala kafin ya kira aka kira magarba bayan ya fita ce buɗe ki tashi ki cire kayan nan ki sa na gida ki wanka kuma ki alola yanzu nan za a yi sallah kawai da kanta ta ƙara zumburo baki har ya je yayi sallah ya dawo ko motsa ba ta yi ba ƙara sa ya ta bayanta ba tare ta sani ba ya fara mata shakulkuli dariya ta fara tana ni fushi ina yi fa amma ka daina ka daina sani dariya hmm? fushi ina yi rawan ya ce to ki haƙuri aje a yi wanka a yi sallah in ba haka ba ba zan goya ki ba shigo fuska ta ce uhm, ni yanzu ba goya goyo ina so ba so nake in haihu ni kawai ka ce min na kusa haihuwa ciki na zai kato tun cikin na ba wa ta kai tare ya fara basa dariya dariya ya ce insha Allah kin kusa haihuwa in biyu ma kuwa Tsilif ta miƙe tana yawwa yanzu zan je in yi wanka in yi sallah ko sai mu zo mu duba yan biyun ciki na girgiza mata kai kawai yake aiko tun da ta je magana haihuwa tuni ta je ta yi wanka ta canja kaya ta yi sallah kayan barci ta saka Rawan ya dauko masa abinci za su ci kenan ta ce yawa badu'am ba mu duba yaranmu ba ta karasa magana tana daga daga rigar cikin ga ciki nan flat kamar tv bango amma wai shine ake cewa da yan biyu a ciki jan hannun ta yi ta daura akan cikinta ka ji su ko ka ce su yi sauri su fito suna taya wani wasa ina goya su ko rawan ya ce eh buga kafa ta fara yi tana ƙara zumburo baki ni ba eh kawai zaka ce ba cewa zaka yi ku yi sauri ku fito mu dinga wasa tare baya da rawan ya iya haka ya ce ko yan biyu bandi ku yi sauri ku fito mu dinga wasa tare ya watan haka ta faɗa tana sakin murmushi rawa ya ce yawa yanzu mu ci abinci in mun gama sai mu yi karatun da aka yi miki a school ko suna gama ta abinci kuwa ta ɗauko littafin ta abin mamaki ta gane yawancin gun da aka musu kuma ta ɗan rike wasu karatun alamu ya nuna tana da kwakwalwar ɗaukan karatu cikin sauki bayan ta gama nuna mata ya ɗauko littafin askar wanda ya ɗau da kansa aniyar koyar da ita a kullum da ikon Allah ya ce na mana kai miki addu'an da ake yi kafin barci ko to yau za mu yi na tashi daga barci kina tashi daga barci zaki ce alhamdulillahi lazi ahyana ba da ma amata na wa ilaihin nushur sai dai ya mutu sosai ya tabbatar ta iya sannan suka kwanta sai addu'a ta goga masa yawo a jiki dole an shafa masa addu'a haka mata bar yawo a cikin an yi wa yan biyu addu'a suna tashi da asuba kuwa a bayan sun yi sallah a bayyane ta dinga zabbu addu'o'i wai a islami an ce in suna yin addu'a ko kuwa duniya ta da fatan alkhairi wanga suka yi duka ya shirya mata flask din abinci suka fita suna zuwa su ya soke ta tana yin masa bye bye wato yarinya yar primary 4 ta zo wucewa ta bangaje ta bata sani ba tuni bude ta fara surfa masifa tana ke baki san na kusa haihuwa bane zaki bige ni in kika sa in biyu na suka faɗi fa Ruwan ya ce ya isa haka je ki class tunda bai faɗi ba furbuɗi take tafiya kuma take bar yarinyar mutane ta tafi ita dole sai ta ba ta haƙuri kuma ba ta ba mu yan biyun cikin ta haƙuri rawan ya fito yana rike hannunta ya ce, "Baki ya rike bace ita, kuma ya bata sani bata bike ki, mu ba miki yan biyu ba, sublis da class an fara yi muku karatu." Ta kalli rawan kafin ta ce, "To ka ce mata ta ce min sorry." kallon yare Rawan ya ce ki bata hakuri please ba dan taso ba sai da sai dai cikar idanun Rawan ya ya bata rai ta ce sorry ta faɗa ta wuce ba tare da ta ko kara kallon bodi ba oya maza ta fi class kuma kar in ƙara ji kin faɗa wa kowa kin yi faɗa da kowa in kika ce zaki faɗa to cikin yan biyun kin zai fita kuma ya fita shikenan ba ba za ki ƙara samu wani ba ruwan ya faɗa waje baki ta tana a'a ba zan ƙara ba na tafi class ƙara sa magana tana yi masa bye bye ta hannu tashi ya koma mota yana mamaki irin shirme na bodi an fita break zaune take a aji tana cin abinci da wani yarinyar ta zo har class ta sami tare da zogar kawayenta su hudu abincin da suka fara bigewa ya zube sannan suka fara waska mata mari a kuma ta suna duka kuka ta fara tana ihu ita bata ma ita ma ba ma ta kanta take ba sai ta yan binciken ta wayo Allah budda za su zubar min da yan biyu na suka kara dukanta a cikin suke sauran yan ajin ne suka fita suka kira display master da malaman makarantar lunda aka sa su duka ana tambayar bodi me ya faru cikin shi shiga roka bodi tace ba su ne ba su ne wai sai sun zubar min da cikin jikina cikin yan biyu na kuma ita ta fara bigen nace ta ban hakuri shine board on yace ta ban hakuri ta bani shine yanzu ma wai suka zo sai sun zubar min suka min duka gaba da wanda jawabin nata dariya ya basu duk da cewa ba wani fahimta inda turusa suka yi ba suka dan maki gashi ta rike riga ita a dole cikin ta zai fadi hakuri suka ba bodi sannan suka ja sauran yaran wajen hukunta su ruwanu na zuwa mu daukan ta kuwa ta fara yi masa nita tun kansu shiga mota ta fara daga riga tana kwara nuna masa Miyya mutane ya ce, ya isa haka ki haƙuri, ai sai da nace kar ki kula su. karshe matar rigar ta a motar, ta rike hannu, ta yi guntun hijabi, ko kulatarwan bai ba. don ya san wannan jarabar cikin kirs take jira a hanya ya tsaya ya siya mata wata karamar waya daman ya mata rijistar sim suna zuwa gida ko ya sa mata sim din sannan ya mika mata kan cewa tana rikewa in tana gida musamman asabar da lahadi tunda ba ta zuwa ko ina sai dai lesson da ake mata a gida daka inda matsala ta kira sa karba ta tana murna haka rayuwa ta cigaba da tafiya kullum sabo da shakwa na kara shiga tsakanin bodi da rawan yana tafiya da waya school amma kullum sai ta tafi da ita a ɓoye ana cikin musu karatu sai ta ɗauka ta kirara wanwaye ya ji irin karatun su shi ma ya koya ko kuma ta ce yan biyun cikin ne suka ce ta gaida shi bayan wasu shekaru wadda ta fara zama 'yan mata sosai, kirar jikinta ya fara bayyana, Ruwan ya yanke shawarar gyara mata ɗakinta daban tun lokacin da ta shiga secondary tare duk wani abun bukata da ya san zata bukata ko aka yi gyara mata tsaf. Ta ƙara gilewa, ƙarar fatar bakin ya ƙara fitowa, jinta take sosai a budurwa, ta manta da lamarin cikin wasu 'yan biyu. An samu ƙawaye ta saba da mutane sosai, gaban miro take saye da dogon wando brand da farar riga sai hula, gaba ɗaya surar jikinta ya bayyana kwalliya take, Ruwan ya shiga yana buɗe ki sauri fa in ba haka ba zan tafi asibitin shopping din nan kuma sai ki jira da na samu hutu ko kuma ki list an bada a kawo miki tana gama gwarai ta dauko glass ta sa wanda ya kara mata kyawu sosai a fuska shigo baki ta yi bando uhm, bando am gani nan fa kwalliya nake kuma na zan zo mu tafi ne ko so kake mu tafi a ce buɗin karkaza ma ta ba baki rawan yana tafiya ce kya ji da shi in na gaji tafiya ta za yana shiga sai ta shigo tana gani nan ai ba zan bari ka tafi ba Allah suna zuwa yaje je motar shi a waje suka shiga wasan kaya burdin take wasan kaya burdin take kamar hauka rawan ya gaji ya mika mata ATM din yana ina mota na baki minti biyar ki gama hada wannan tarkacen nakin ki zo in aje ki a gida in ka zo na kuma ki hau na fit rawan na tafiya cikin sauri wani matashi saurayi karasu inda take nan ah yan mata ko zan iya taimakon ki kau da kai tayi tana thanks no thanks ya kara matsa inda take a sanye yake magana please kyakkyawa ki kafin ya kara sati sauran daga kayan na ta nuna mai aikin na wajen kan cewa ya dauka ya kai mata mota karaf ta ji hannun wannan saurayin a jikinta dawa da za ta yi ta falla masa mari ta fice tana kuka tana shiga mota ruwan ya ce menene shin kwa ta ce wani ne yake ta nuna magana dan naki kula sa shine ya sa mun hannunsa a jikina dan to me yasa baki kula sa ba tun farko saboda ni matar kafin ta karasa ta kase ta kase ta da sanya hannunsa a bakin a'a karin kara jin wannan furcin kina da ra'ayin zabar wanda zaki so kuma ki rayu da shi a rayu a rayuwa a duk sanda kika nuna min wanda kike da ra'ayin rayuwa da shi kuma na tabbatar ya cancanta tabbas zan sake yake ki aure sa da ki sani cewa aure na da ke kawai ga dangace ko in ce bango ne ga rayuwarki kamar yadda Grain ta faɗa kuma ba zan taɓa zaluntar ki ba da haka duk wanda ya kula ki ba sa dama kar ki manta yanzu zaki shiga 100 level a jami'a so kina da right za ta ƙara magana ya kaseta aje ta yi kawai ba tare da ya ce komai bai nufa asibiti yana ofis ya ga amur ya shigo yana a ah, ashe ka zo ya dago yana eh ban jima ba na kai bude shopping ne kasan tana daf da fara African University Science and Technology FCT au na manta fa wani bangare ta samu admission ne Amur ya faɗa gyara zama rawan yayi health and safety management mhm masha Allah Allah ya sa a fara a sa'a amma ni fa shirin ku yayi yawa daga kai har itan ma to sayin ta kake na kasancewar kamar har yanzu ta girman da ya kamata a ce ka kalle ta a matsayin mata amma ka sake kai kawai harkokin gaban ka kawai kake kara bata daman yin abu da take so kawai kake amurwai yaushe zaka fahimce ni ne kar ka manta da cewa an ɗora min auren yarinyar nan ne kawai domin ta ci gaba da ceton rayuwarta ba wai don in kalle ta a matsayin mata ba tana da yancin zaɓa kanta rayuwa mai inganci muddin bai kuskura addini ba kuma zan tsaya mata a kullum a ko ina ma yanzu babban buri na ta kammala digiri a lokacin da zan sake ta kamar yadda aka tsara tun farko ta zaɓi wanda ya kamata da wanda ya mata ta yi rayuwa da shi kai ni ko a yanzu ma ba zan hana ta kula wani ɗa namiji ba tana da wannan yancin a matsayin kanwa na ɗauke ta kawai tamkar yadda zan kalli sauran ƴan uwana na jini ita ma haka nake kallon ta yau har ma gobe kai har ƙarshen numfashi na insha Allah numfasa amuri yana wani lokacin sai ga kamar baka da lafiya irin na sauran maza yasa kake wannan abubuwan kar ka manta fa kai ma kana da yancin akan ta fiye da kowa ma a yanzu anya kuwa akwai buƙatar ka nemi magani domin da da ina ma kallon cewa kawai ba ga mace ba mace bane a gaban ka amma yanzu kuma na fara fahimtar cewa baka da lafiya duk da rumtar namiji ba zai iya daukan lokaci mai tsawo kamar yadda ka dauka tare da wata ƴa mace ba tare da ya kusance ta ba sai dai in ba lafiyayye ba kamar yadda nake zato akan ka yanzu ni har ka fara bani dariya wallahi ka san dai ni dai kar ka san ka san kar ta san kar ne nakan duba wasu in ba in eh nakan duba wasu in ba su da lafiya in kuma magani ne bare kuma ni karan kaina na fara maka ni bana jin akwai wata ƴa mace da zan ji cewa na kasance da ita shin ba iya rayuwa ba babu abin da nake faɗa faɗa ne ko kuwa gani ni to zan zan rayu mu zuba mu gani amma ni lafiya ta lau kaska sani kuma sai dai ka tauye min sani amara yace in ko haka ne aljana ta aure ka dan ni bazan taɓa yarda da cewa lafiya kalau ba kuma ni sai na nema maka magani wallahi cewa da duba wan yayi kawai yana ta dariya amur ya ƙara cewa za ka yi dariya mana yo ba saukin abu ba ni kan ba ma wannan ba madam ta dame ni fa wai sai na haɗa ta da aishatu shin za mu samu damar zuwa gidan ko kuwa ruwan ya ce ahaba dai me zai hana ku zo mana kawai ne ma ai sai in kira ta ta yi girki da ku tana na ga mayo asibitin ba aiki sosai alright aiko bari in kira ta dan manta nake in ta kuma gani take bana san hada su ne bata san cakwaken da ke cin cikin rayuwarta ba rayuwarka ba ya faɗa yana danna waya tare da fitowa da office din da murmushirwa ya bisa kawai ba tuka ba tare da ya ce komai ba ya sai dauka kira tare da faɗa mata cewa ta girki da yawa amma zai zo da madam ɗinsa dadi bodi kamar ta yi yaya sai dai ta gama tirkar rawa kafin ta wuce kicin ta ɗaura Ethiopian cabbage sai da ta tanadi wa ingredients din cabbage, Irish green peas, carrot, onion, seasoning and spices, red pepper, groundnut oil ta yanka cabbage din manyan yanka ba kananu ba sai ta yanka carrot ta ɗora tukunya a wuta sai ta zuba man gyaɗa ta saka albasa sai da ta loshi kaɗan sannan ta zuba irish din ta soya shi kaɗan sai ta zuba albasa tana juya for some minutes sannan ta sa carrot da attaru ta ci gaba da juya sai ta zuba maginta da spices kuma ta juya sai da suka ga suka baza ko ina sai ta zuba ruwa kaɗan ba da yawa ba ta bar shi ya tafasa after some minutes yana tafasa da zuba cabinet dinta ta juya sannan ya rage wuta ta bar shi ya nuna kamar minti biyar da ɗan ruwa ruwa ta sauke tukun ta fara hada masa banana milkshake banana milk powder ice ice block whipping ice cream and sugar ta fara tanada sannan ta bare banana ta sa a blender tare da ice block whipping cream milk and powder sai sugar to taste tare da blending din su tare tana gama ta juya a abun wanka ta shiga yi sannan ta yi sallah sai da ta ƙara turare gidan da kamshi turare gidan da kamshi ko ina ta ƙara gyara da rawan yayi treating ɗinta tsaf da komai haka ta taso wani abun ma ba shi ya koya mata ba sai dai yaga tana yi ta yi da sallah isha tana karatu kenan sai ga salamar su tare da duka da sauri ta ce ta yi rungume rawan tana welcome board da am kamar yadda ta saba ta karbi kayan hannunsa tare da cire masa rigar sama sannan ta kalli su amur tana mishi barkan ku da zuwa ku ƙara so mana duk da kasancewar hijabi ne a jikin tare kasa ƙasa amma su man tsaye amur yayi yana buɗe baki tare da kallon surar jikinta har a zuci har a zuciya ji yayi tafi da shi ya ma manta da wa suke tsaye matarsa ne ta ce matarsa ce naya ta yi saurin taɓa shi tana faɗin yalla bai kowa nan zamu ta tsayuwa ne da saurin ya waigo yana au sorry mu shige ko suna shiga amma gaba ɗaya sa na kan bodi cirewar ruwan takalmi tai tare faɗin boda kai wanka sai mu ci abinci ko na san kun yi sallah duka aiko mamaki fale cika zuciyar amur yadda ruwan yake so yi wasa da damarsa gashi yadda take sa ko shi da yayi auren soyayya da na yama bai samu hakan ba Ruwan na tafiya ta lambu ta je suka gaisa duka sannan suka fara hira da Naya. Shi ne Amur har yanzu binta da kallo kawai yake domin rabon shi ita tun lokacin da suka dawo daga Malaysia. Fitowar Ruwan ne ya katse masu hiran. Suka nufi dani domin cin abinci. ban Banda santin ba abun da Amur da Naya ke yi musamman Amur ka hakuri ya ce anya koma dan ba za ki zo a koya miki wannan haɗaɗɗen girkin ba. Ci ke kaman amman har kunnuwa na rawa suke tsabar daɗi. Bonnie ta yi dariya tana aiko sai dai ta zo budda ya koya mata don shine ya koya min komai na ya ta da a to ka ji nima kaga sai kai zuciya ka koya nima kana min ko kana mana da su bebi rawan dai bai ce komai ba sai murmushi naya ne da buɗi sai amur da ke musu yake musu yake sa musu baki su yi ta hira sun sha hira sosai sai misalin karfe goma suka tafi hakan ma sai da naya ta yi magana kan su tafi saboda yara a gida da suka bari daga su sai mai kula da su shi kwamur yadda ya nuna ko za a kwana ma bai dame sa ba in dai zai na kallon baɗi ruwan ya kalle ta yace mhm good night Bobby kara manta ki addu'a kuma ki alula kafin ki kwanta ki rufe kanki da duk wani bangare na jikinki kafin ki kwanta yes insha Allah body am na ji da da ce wannan jawabin naka ai bye bye good night have a sweet dreams Bobby ta faɗa tana sakin murmushi shige ɗaki yayi alright bye ki mana karki manta ki kulle kofar ɗakin ki da oke ta amsa tana shigewa tana shiga ɗakin ku alwala ta sake yi kamar yadda ya umarce ta sai da ta addu'o'inta ta saba kuma sannan ta shafa ta kwanta kasa bacci tana ringingine a gado zuci tana ayyana mata me yasa ba za ki amshe ni matsayin mata ba ko banda cikin ko banda cikin kamar da zai so ni yanzu shekara ta sha takwas na tabbata na mallaki duk wani abu da wata ƴa mace ke muradin samu sai dai kasancewa ta da ba kyakkyawa fuska ba amma dirin jikina kam ainihin kaina na sa alhamdulillah Allah ya mun da kowane namiji zai so kasancewa da ni ban san me yasa ya fifita cewa in gama karatu in fi da muradin ya aura muradi na ya aura mun ba ba zai tambaye ni shin ina son kasancewa da shi ba bana jin cewa zan iya rayuwa da wani dan namiji bayan shi domin da soyayyarsa na taso tun ban san me wacece ne ba har yanzu na san menene aure kuma ni na san wacece ne baya gudun jefa min rayuwa ga halaka ne ya fi kowa sanin cewa ina da bukata amma ya zaɓi tauye min fiye da ya tauye min fiye da komai ko dai ta yake kasancewar abin da ya faru da ni a baya ina son shi wani da shi nake son rayuwa har ƙarshen numfashi na hawa na ya bayyana fuskarta sai saurin gogewa ta da faɗin Allah ka bani ikon cinye wannan jarabawar kamar yadda ka kubutar da ni wacce ta baya zan dakata na